doro na to shiga da arzikin igiya na gaibe al'aƙiƙato wato sunna ke ji sunna ji musulunci wani ebe na da yana shari'a shi muhammadu ruba sallallahu alaihi wasallam uke ɗanɗoro eh, na da aljanna uke ɗanɗoro eh, na ya fiye da baba na yana annabi muhammadu bayan sallallahu alaihi wasallam sun majugarin ya yana yin lamun zurbi shi biya aljanna haka ke wacin kesa na annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam al'aƙiƙatu ungari zuzzera na yiwu majiyar hukunciyar sunnajin yanayin gizo duk na gai ga sun na musulunci ga yi na yi su wazo amma da ya nan yi sun shiga na sai da ne yanzu wani ba su suna wato yau da jahanci wani lada wani gida su kira na su shari'a a sai wuce na su shari'a ebici na wuce ga yi da ibn kawzawa wani su al'ummar su wai ga al'ummar su wani wani gaskiya ji fahimta na da zai ji fahimta ya gaskiya na jahilci ba mu don al'ada ba mu don mantoci wai taimako na shi wajen an yi soko ga an ne a nan riga da wasu dole cin da ba za mu yi gana ga bidiyar ta wani nishan don ne illa uku soji mata zai gaba bada ka yi kudi da sama gina za a yi kudi na ya wuce wuce ko wuce ba al'aƙiƙa su suna tumu a kada sun gaji sun nuna wani kwakana wuce na mutum ya zuzo bai na agaji ma ya wuce kokari wala sunna wasu sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam imani da wanda sunnan shi ke fa nan gizu ga ya sunna da musulunci ga la fahimta wa ro a kan ya ajuwa a jikiwo a jikiwo a a littafi yana ne fata ga damu daga cikin izriyar risala musa farfelo har ne mawasa imamu maliki sata lori ne alafi kagbo rai nan gizo so wuce a bacci wazo an yi gane da hukumar da jiwo sallallahu alaihi wasallam an yi fara da wuce jiwo سنة مؤقدة عن المولود في حق أب إيه وقال من يازوا يا جنا مانا ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى gansu su yanayi bi ko yi ba albarka shi yaki albarka wai shi yaki gbogbo wa na yi wanda ya so ego ya ji ube da albarka dai umar fagi da shan shetani wai son bai mu shetani kuna kando rizanin na yawan ya so kuna nuna ita shetan da ake yabi mai da albarka da rayuwa duk da amfani da nan gizon nan gizon da mawai sai haƙƙin abdi haƙƙin da wau da gai ba da gina na sunan gina wadda mutsiran wa ya tsari ka da wuka zoye muna ta yabe kwadda wani wabe zai ba ta wani man da wayar tsari mudu mawo anan gizo kuma zai ba ta to kila na sunnajin jami'an su energy science guda ce da zuwa nabi muhammadu sadari sallallahu alaihi wasallam wato ga kokarin da yi da jama'a da gina har su kuma na shari'a tuna wani wa ba wuce ci zonan ya dawo to nan yi wato iri na wa wani da wuce ki? Wula da na koya da zan zo zuwa yi ko ya fara yi sai ga mutum na zanen na ke kiyan wajen suna wani suna kan abu wuce gina ruwa shari'a ga wasu nan gina yana wasu nan gina ya eh, wuna abu wanda can gudun nan gina ya wuna wuna suna da goya abu gogowa na shara ta yi suna ya wuna eh, yana da wannan gina ya wuna ga da wani suna ya eh, na ga da tabbatar gina ya kan abubuwa abu gogowa na ngayi wata yana suna ya nkele a nkele a hal hakikatu sunnatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man da ci gaba zuzai man yi mustahabi yo ina wugata ya wula da tuwa kawai a yau ne fiya ngai sunna ngai mustahabi amma bai da shi da sunna wani bukata sosore a daga wanda washin ba ga kawo zuwa a wawale fiya ki da ne wuwa da sun na mai gizai wani bayani da ya kiri a daga cikin ba a rai musamman ba da aka hali da hasan wani musai wa fa'ala musahaba wa sabiqun annabi muhammadu sunan iyayen ruhu alhassan bin da alusai an za farko mana israeliya ta ce na na da ga kuma duk kela da madina duniya ruta da ya muna madina ba ce a waina na fafi ba wannan su na ma alhassan na ga kayi yi gina sana ba ba wasu na alhassan ya ijire biya ni ta fake ba alusai kuje baya amma ba mutu da shi ne bai kujiya kin da su kai kuma ya zage da shi yan egi na tsanne ne ba ce nan zaku ba ba na ne muhammadu sun nan yin suna gugu ne fi da bawa ce bai a yawon nan gina ko yawo da shi nan gina wani ba ba wa yau zai fi da bawa kacha wasu yi haƙi ta ciwo wasu da mai gina dalili da wani tiyan sun na jan nan gizon ابن القيم رحمه الله تعالى ذهب أمها أفضل من الصدقة بثمنها من جنوى شغنا من الخير جنوى نبي الله وكما يجيو الكبو الله وشغلان صدقة كنت زكاة الفطر نوى وانا من الخير جنوى وكما زكاة الفطر من المعطيبة من الجنوى صدقة مبو نجي أدوه ebona wee sunna etia ezo achara sheria redio ewa kandoro aka gima ya wana ana njizo mimo na ebia ya manchiri kandoro kandoro aka gima mimo wee sokole bia zanto cewa wuya wani sokofin ya nan dashi ya soci son ba soko achara musayin rediyo gabla yi kai da afirka ya gaga da mai yago ya tashi ya ki sai kigo ne yawo wani ma yawo na sa to yi na fit ya yawo da zai fi da ba wa fayin barnai ne na suna ana kan da wuta ka sanni makwabci shi bai matsayi shi ka sabaci dangiwa shi ka sata shi wato zai ya je wani an yi gaiwa ke gudun layar ito kai ga aka kya rulu na kunji soya ci gaya zai ji kin gwada da ya fi da ba a kun ture na da zai fi da ba wanzu wanzu kuma jara alaikun fi bi ne haraj en zai da ga fi zai da energy cycle weather. Ban energy cycle ya ne yau kamo sarki yana nan Muhammadu bai yi bai nan sallallahu alaihi wasallam. Za ku ci wasu gara da zunan giya ma kusa ce ka yayi gyara gara kusa ja ya ka a ga zunan giya. Na ji fibo, na kwaji fibo, na kwaji fibo, kula ya da wani. Zo giza wani sa a yau, ina gasa a ce su. na yi kwara al'ada ce ta fi da na kan zawon yau in eh, ci ci dai na zawon gida a gina wani wuce tabbata wa bai je nan gizo ya kwata eh, wa bai je zuwa a fira a yi so da jama'a amma ba so da toci ba ya safu na minan ba wala ya safu na minan ya safu na minan na wala ya safu na minan ba sun so ya zawon gida ma sun yi toci jama'a ji lantarki ya mamai shi ibn jahil shi da al'ada yin da tafiye da kaza wani ba mu shi da yi karai ibn kawai wasu tafi al'ada mun shauka ya shi bani kun ga zuwa yau na ga ga da yi ji gake ya wanda ji kokari wawo nan gi nan gi guji nan gi guba a shiga annabi muhammadu gari zo sallallahu alaihi wasallam kin da hadisin aka kiba ji mayawe na yi karo ruba a yesu ni karo ni ya a ifuwa yiwu lokaci a yiwu a tsawa da shi na ndị agha ga lalle na yi na ji gausa ka na wasu mu na shi ya a je lambe bai wasu kin da na bayani bai annabi muhammadu ga aka kin da ji mayawe na yi ni a ci a gawa sallallahu alaihi wasallam amma zo da wasu waiwa ya jin sanya karo yi sai wanda ko zana da wasu sanya a shiga a jin su ne bugu ce ba shi na cikin mun yi dan yana da muhammadu wacce sallallahu alaihi wasallam wani na yi karo ga musamman sai laifi da ba kin da wallahi musamman sai jilayya wani a tare da wani sun nawa wọn yi kó ń sọ kótó àbá kó ń sọ kótó ká àmọ́ mọ́ ẹ̀rù sára gẹ́ ẹ̀dọ̀ sọ kótó tó kó sọ kó aṣọ àgá kẹwàá rẹ̀ àmọ́ bẹ̀yẹ́ ni mọ́ ẹ̀kọ́ sára lọ́jọ́ ìgbà mẹ́yìn kẹwàá yẹ sọ wọn àrùn wọn ló di sunna wọn ló di lẹ́yàwó wọn ló a ti dàgbà nínú ya bẹ̀yẹ́ ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ga biki ekungi agage man da marga ya cewa kewo dukiya yanku, Allah arziki bu ala dikiya ala ji al'aqida sunna ya yi gina da su zuman da wa ma umarlowa Allah a zaki ya kugin nan ya ce ya gungu alaji kiyan alaji sunna yi min ya bayani majalata gaibe nan ji sunna sunna ya baka su littafi mai da nailul ma'ari nailul ma'ari fi shari'a ƙunzatin ƙwari littafi ya fito na ashek abdullahi abdurrahman bin abdullah albasa an kana man koyo da iba ilimin ya fito wani na jini mai shirin ya buru da marama su kuru da kai ke jini mai tiyan a zaka da mai man ya fito ya zamani a yaji ta abubuwan shirgin ya matsala ya fito da bai dalila ya sa zuna ga yanzu a shaga mai wanda ya yi Alá Maria, Ai yi tsalla ta tukwayin gina mai auno ke hukunciwa ke hukunciyar tsalla yau man shiga da ita kece sallah yau hadisi da na kece ci kutana ya farko wai hadisa abu rafi abu rafi kana aiku rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udn al-hasan bin ali حين ولدته فاطمة بالصلاة أبو رافع ذو جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يسمى في bayan al'adar biya biyu ya yi bayan farko ka biyu ka dana na fatima lokacin fatima ma al'adar, na isra da ya kusa da mai sallar tukwa shewar ba da ga abin din na hasanan don da ya hasanan yau goke da yaro albani waga abin din na fi gawa yi sallar tukwa gina mayawa na wọ́n sáájú wọ́n sáájú. amma ake ake hadisi ba shi na bi eti na yi ya sallah ka ikama gbogbo na shi walbari ga san banda na wuce eti ya sallah shi be eti ya sallah na manjiji bayani da wuta zuwa ba amma ya sallah yi su kuma game da yau wa amman jamu bayan azar wa ikama a fi halitta fil bai haki a yi tsalla ta babu a lo a ji ikama ta babu a fiyan a ji su kuma bi eti ubu albai a kibiyar yadda ya zai su ya farko ga ya zai tsara hasari yau إنه يعني صلى الله عليه وسلم لما ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان gaza dole na gama giya na mucca sallayi tukwa ruku wa ikama shi tukwa ba tuwa na a gagin na gargar mai umu ne ne na kusa yi wa jishi man ce gani ga kwana ba no inda wo halittun ma'ubu a jini ne mai yana jishi na ga halittun na gama ne da wani الحديث الموضوع هو الحديث المحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا فقط على النبي قال الحديث بي لكبا ابن عباس ابن عباس الدوغان أذن نبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن يوم ولد ونام الحسن عن نبي محمد صلى به تبين الحسن وأقام في أذنه اليسرى ومدي إقامة ثم وجهه نولي حديث الناس يتلادى من يسأل الإقامة ya farko na albani ga wani ta wuce ya tsalla kawai a ci gobe da ciwo to hadis da sai ga man shiga da a amma ibn qayyim ga wa ga hadisin na ji ku da waje bayanin mai wuwa ya mustahabi tura yin yi tsalla da ikama jiyayi a gadi na ga hikima sirri na so da bada ga أن يكون أول ما يكون في فم الإنسان كلمات الأعذان إيه فرقنا كتب مجلنا ويكينا إيه جريجي سلاي نعم لا لكن بكلمة الشهادة كم تريد هذا بجوا سيجو إني وابي يجو تلقين ويكينا لا إله إلا الله أشعر غير جيجو كلمة الشهادة

man kai hadisu gairi al'albani rahimahullah ogana wato izu kayin ogana sosai ya ci fa'ida ne hadisu na bai ci sallah yau ne ya fi muhimmanci uku da wucin ga laifin da ba laifin da ba zagarar su duniya sai bayani ya nan ji zo ne da yabe bai na ga mai sunna ji musulunci mu za doro ga nan ji zo na wasu na jani ke da nabi Muhammad tuna sallallahu alaihi wasallam sai la da jike na gai ke ci wana ke sadaka jina manga fain adima nan ji buga na to zuwa da kiyaga ki ba yi mai wana kufa fawahida da ne وعن الأنثى شاة أجن ذهما ننجل لغاتها تصبر عقيقة في اليوم الصالح من الولادة إذ ننجل إقوى طابة شنجمة من بشر عزونا وطابتنا نبي محمد جنة صلى الله عليه وسلم وعن شيء وبين يزين عندما يوم جمعة جمعة يكويني asibi goba ci lade kwata ci litini kwani ci talata kwatu ci laraba kwari ci juma'i tuwaba ci kinda shekaru fi biyu bayani da littafin mai ga ashar ulmumtik gano ina da fi da ba kuma dula ta kinda zai dai bai nai ba bayani wanda ci da zai fi da ba amma zai ko mutu ba ci gai guna magiya wa kinda na lantsa da yin tsohuwa ko ya ne ku bai rasa alati gyawa amma su sadaka da kiyo da tsohon ina tsoba fayo na jikagu tsohon jikagu wayo dari biyar ji etiya sunwa na galaci itafi mu da wa gbogbo da dabuwa gbogbo ya su kwanfa wani sadaka aji yana da alaka jambe bayaniya sunayen wa yusamma fi bisin hasani وحظها أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون هم في هذه قال هو القرآن في حديث اللي يبقى مشي يقول لك كان جاو بين الصحابة قال له شقا حديث قال لك الفكي من جاء ga annabi ga ake ji kan giya wasu da duniya wa kukurin giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga ahabul asma'i ila Allah Abdurrahman Abdullahi wa Abdurrahman sun nan da jibba ko ne ya to yi da nan gai Abdullahi ko Abdurrahman wani zagi Abdullah wuri sabo zagi Abdurrahman wuri sabo wuri surama da zagi mu bai sassan nan da shi annabi muhammadu ya gani da sunna na ba su kuma ga su yi jina abdullahi wa abdurrahman ji kokari wa dai sunan nauda mini sunan yau bakar abu zai da wakali ta su ku sunan jibe danyi sunan na shige da laya gizi ku yi ba gizi bai danyi kuma ku yi ba gizi a shiga ga man ga wa haruma بعرض لغير الله حرام هو نوى الله قلنا يجينا عبد الحسين شيا جدار عبد الحسن وليا حسن وليا يا حسن قولي سوفا سيدونا عبد القاهر عبد القادر عبد الرؤوف عبد اللطيف سنة وجه أكاري جزايبا وجه سوفا كذا وجه سوفا كذا عبد الله عبد الرحمن amma abdul husaini abdul Asan, abdul kaba abdul nabi eti zugajen awa na jizijeji zugaga wuja nabi abdul nabi da ci wuji kaba da ci curo fata sunan na ji haramu a shaga wa kuriya sun na ji da wani annabona na oga tuje na ke otu giga haram ekun ya sa zagwafi lórí sunna lè tasiri sí gidan gbogbo sun na wani a tugiwe dalili ji ugwa ya fi na sun na ne inda ya zanda shi ba ga wani arabi muhammadu sun na jiko ko sallallahu alaihi wa sallam hadi zai je ba uke yi wa ga azan wala A annabi wuce gwada kiyan sa alamari ato zai fana zai lamari fana gbogbo yi sama ne sunna fi da sama man ga wala turahu bi abu anbiya wal malaika ne fi madawa sunna annabawa su kuji na qur'anu biya yi bayin har da shi rusul na la tu giwe sunna malaika ne ne fi da ba atu giwe eje jibrilu eje mikailu eje israfilu man ga annabawa fa'in fata sabu yau masari a da ke nan gizo za a cewa wani buka bane wajen yana ikutuwa ba shi na wagan biyoyi na fafi arbata asha kula da bugu bai wuni ci fa'in fata fasi ahaliwa shiri na mai wilalati kula da kushi bai ni ci na magiyawa amma da bayanin da cin jibin fata wa majina jihar abe ti zaga gbàgbà sáàtì ẹ̀kọ́kọ́ yẹn kí ó wọ́n àjọ àyàpọ̀tà wà gánà ọ̀gbọ̀n sáàtì ẹ̀kọ́kọ́ yẹn kọ́ra bá wà lọ́wọ́. tà àmà dé na bí àyè da lílì na fatawa lẹ́yìn náà tó mọ̀ yẹn tó lọ́mọ yẹ bákà tó fatawa na gama tó ṣe kàlù sí mi lóbi gidan àṣàrò lókè littafin fíkì wuce kwanu jin shari'a littafin wani masanin na risala amma wuce shari'a wuce mujalladi kowane mai wugwaye ba ilimin fiki wani hukum mai mako ke ga rawar tufan ba su farko a yi ba shi tufan ba shi a yi tashi amma yi tashi ga gobe man garan falatu tabar lasabe ba da ba ne gaji lura biye sati wuri ne ma kan dole su ba su da wani zo amma idan ne bayani zai diga ma ku farko ga gobe kan dole ba su da wani zo wani kun diga sai wani lura biye ko gobe kuni ciya ko shi bai ni ciya والله أعلم بالطاعة من وإن اتفق وقت عقيقة ووضحية بأن تكون يوم الثالث أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين في ولادته يوم من أيام النار فأقع أجزاء الأضحية أو ضاع أجزاء عقيقته. إذا بكي إخونا مجيئه wace da haɗe sunna ya tuwa ba ko ya gobe muni ci ko ya shi bai ni ci ko ya bi kwade yi bai kwaye laye ma bi kwade ni wanda wanda a sunan giya gina mai wani ko wuce da yi kwaye idiyo ko madinan giganniya man ga haɗe ke wuru zurfiya sunna wani wakuke a wani tiya laye a yi tiya laye mobin zuwa wakuke a wani tiya sannan lorowa laye sha da raguwa ba na fi da ba ruba ya nema ya eh, bala nan girma ta zuwa ya yi daga sharin shaitan wai la albarka na rayuwa zama lawa ga da shani na girma ya ga da wuri jo dubu hamsin ɗan gici na girma da gina amma a shagar shi da gikin yau kuma na zanto ce tsarin da lissafi ya cikin a'a ɗaya fi ciji ya gawa ma ɗan eh, ciji wuri a wofe wuce nan yi na zandorwa da ya to ga lalle wala ya so gwada na dubu hamsin dubu arba'in dubu talatin da shi da gida ya giwe na ga ibi da albarka ya giwe na ga a kan giwo ba bishar rashe ta yi na ga sun yi na ga yi sunna sunna na ga yi sunna jama'in musulmi na ga sahaba da muhammadu shi ke yi sunna sallallahu alaihi wasallam sun ga zuwa manyan wucin in za ki da zaman wa ku ke amma ya ka ku har da ya ci ne ga ya da wa ganin sadaka ne wasu zai dinga jiro za a ji sadaka yau zakwa baki da haka gari da sadaka wani yadda da lori kawai mini bu na nusa da nusa awon da lalata sadaka yi su da cewa da rawa ya ko cin da iji fahimta su jama'ar musulmi ce mai lantar su da su wani wani kan duro kafin gwani da alaka mai yana zamani lobe zan da cajin da ayi goye ko a zuwa wannan jin zama ne da rai ba wa ayi kuta shari'a na muhammadu sallallahu alaihi wọ́n wà láàdá látàkì àti olùkọ́ wẹ̀yẹ̀dà àìwé tí wani náà lè wọ́n mọ̀ wá ní. jẹ̀má lè sin ìtúlẹ̀ ìsìn ìtúlẹ̀ ìgá ńláńlá ló ti àbí wàyí wà láàdí ní ọmọ ẹ̀ náà láàdá káàdì ní àlẹ́ lè wọ́n mọ̀ lọ sọ́dọ̀ náà lè wọ́n mọ̀ àlẹ́bí ká tó wù ìtẹ́tún àlẹ́ lè wọ́n wani lọ́ra ìkẹ́ náà wáyé. ògbẹ́wọ̀ ìdánzà wá siya ìdíkà tí ìbá ń lọ buna za su ci mutu ke ogani shari'a don a ga to ki da zai wuce bizai da suna da muhammadu na rayu tana wuce biyu ne addu'a masallaci addu'a katan ba ba ta ma an zala za mu biha min sulta aga ki maya wai na nabi muhammadu ba wace na gada sallallahu alaihi wasallam to ana maya sai tana nake so shi to ki mi wala jewa ba ki gurbe so shi an kuma ba ki gurbe so shi an fita ki ba zuwa yayi tun da yi wai bewa addu'a ma mu da tafi daga yanzu alloro bugun da bayan musulmi iri sun yi tu e wani ne ya alaka da ke tafi har su ka bana wa biyu na zan da ci fen la ga sokoni fen la ta hari muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam e to ne jahiliya da musulmi kike ta san ya alada ke ga hari muhammadu ruwa sallallahu alaihi wasallam wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا كان غير هذا الوجه أن سقوط أن يعلم محمد بعد نسجل بالضيف لا تشينا ga ya lobe zan goro ma lobe wuce yana ya zai gano jama'i musulmi su da tuci isu da tuci manyan jikar isin santuri na amauna kashe kutu a baci to dalili be eti eh, halayya ya sanne kutu a baci kin da roki kutu a baci na dalili make wuwa wuga aka ki mayawai wai sun na wabe mamawi idi fahimta ku amana na maryam na ki hannatu ga sammaitu ha maryam وإني أعيضها بك وذريتها من الشيطان نقول يا جماعة dalili wa qur'an ne tabbata muna gujin wannan qur'an ne tabbata amma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ba cin da sahabu ne na kiuga aji bayani shi so mutu sunan da kuma ibrahim alaihi salam ke ga da mun magi asunna sa wani ba wani zaki ku kaza tu agbègbè ah, kan lè ti sáàbọ̀ ya kó aláwọ̀ atọ́ àjẹ̀ máa ní kó tó àbàtí èyí náà ń bá èyí na ní ó lè pa táwọn yìí bá táwọn yìí. a ṣàgá nínú ya bayani na yẹ̀bẹ̀ bẹ̀yìn náà ita alamar ya a kai kawo shekatullah albasa wani bai ruwa yake bayani kiri وترضى العقيقة أعضاء نجبا إلى قصر تفاعلا للسلامة أدي نجي نزوش إيوالي كراي ببابو بابنيا نجي نزوش إجو كراي إيوال أجوبوني إبسلا في أدرائي وهي أدو شايا يوم a shaga manga mubarak jirgiwa rafin zakara lori da ba efanangi efinangi biciushi ekushi da wana alawa ku ala ku ala yawan e wani sadaka ko mai ya kwaya ya fanda yanzu sadaka ko mai ya kwa da kika yi bukata wani ya zo ne ba dabu etinan yi ke so o daga etinan yi ekunan gida na ekun kwai bici bici eti bici wa da mutum soriya ba ebo bagwa yanki wo ni a zuke to abike ya gaba fanna jinkuna man ga yawo da sadaka ili fahimta ko man ce lo yi bayanin ga wala yuzuhiru fiha shirkun fi dame shirkun ya famba fi damin e bayanan gizon ajeda misali kinga lallayya ai da jiga ya jiki na zagutuwa ba a famba wa ya ku kwe bara kun gona zandoro ma dai lada amma mun zabi malikiya ne da bai lamun wuciya bugu man na jika to maza bi malikiya na ga ugu na zabutuwa ba ta wuce baya layyana e ku to man ga nangyo aciga na mini dabba na shi ya zazu ya sunna ko layya ko hada na yi dabba ni mini buta ko nangi ko nanku ko rago amma ya bayan nangyo man ga afdolu ha shatin e na ke gana yi ha nangi nangi amma ya ba layya e na ke gana zura kun bawagi ko zunan ko bawagi amma ba maliki wa ga hatta layya nan gige ga ibn nan giga annabi muhammad sai lajin layya sallallahu alaihi wasallam jumhuriyar man jiga ga ya abu hanifa imam shafi imam ahmad a gara kun da lalamu in ce to ha nan ku ki dalili ayo a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga za dora da da bejin mana yau na da yin zai sun ra kun cana kun ji salaka zabia mituna lada yana uku zabia mituna lada nan zabia mituna lada bishi zabia mituna lada kwai bogo na giya gana ga alibi muhammadu kayato ngai ramuya to jama'a gurgudu ne ganin social gurgudu da igacin shi na turku fadar da yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك